Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba uku ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun umarci kamfanin CNPC na kasar China mai ayyukan man fetur da ya dakatar da daukar ma'aikata ta hannun kamfanonin dillancin daukar ma'aikata. Sannan za ku ji irin fatan da al'ummar dutse babban birnin jihar Jigawa ke yi dangane da aikin samar da ruwan sha. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan yadda masana da wasu 'yan Najeriya kallon irin rawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke takawa da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauri labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da daren wannan rana. Ga labaran duniya. Iran ta faɗa a yau laraba cewa mutane ɗari da uku ne suka mutu sannan wasu da dama kuma suka ji raunuka a wata fashewa da ta tarwatsa taron tunawa da zagayowar ranar mutuwar wani shahararren janar ɗin ƙasar wanda ya mutu a wani harin amurka na jirgi mara matuki a 2020 wani jami'in iran ya ayyana fashewar da ta auku daura da makwancin janar kasim suleimani wanda ya taba jagorantar dakarun juyin juya halin iran ta quds da ta'addanci nan take babu kungiyar da ta dau alhakin fashewar da ta auku a karman da ke tazarar kimanin kilomita 820 a kudu maso gabashin tehran babban birnin kasar ana tuhumar tsohon shugaban kasar sierra leone ernest bai kuroma da aikata laifuka hudu da suka hada da yi wa kasa zagon kasa bisa irin rawar da ya taka a yunkurin hamɓarar da gwamnatin kasar da ke yammacin afirka da karfin soji wanda bai yi nasara ba a watan nuwamba a kotun da ke zama a freetown babban birnin kasar hukuncin kotun zai iya ƙara zaman ɗarɗar a sierra leone bayan yunkurin juyin mulkin kasar sannan kuma zaben kasar da ake fafatawa inda aka sake zaben shugaba julius madabayo a karo na biyu a watan yunin 2023 ana dada zaman ɗarɗar a wannan ƙasa wadda har yanzu ke ƙoƙarin murmurewa daga illar yakin basasar 1991 zuwa 2002 lokacin da aka kashe mutane sama da dubu hamsin. Isra'ila ta kai wasu farmaki ta sama a yankin zirin Gaza a yau Laraba yayin da sojojin isra'ila suka ce suna faɗake don tunkarar hare-haren kungiyar mayakan hezbollah da ke lebanon biyo bayan wani harin jirgi mara matuki da ya hallaka wani jami'in hamas a beirut hamas da jami'an tsaro a yankin sun danganta harin da ya kashe sale al-aruri da wani hari da isra'ila ta kai da wani jirgi mara matuki hezbollah kamar hamas wata kungiyar mayakan da ke samun goyon bayan iran ce wacce amurka ta ayyana ta da kungiyar ta'addanci wadda ta daɗe tana harba rokoki a fadin kan iyakar arewacin isra'ila tun bayan barkewar yakin isra'ila da hamas a watan oktoba ma'aikatar tsaron rasha yau laraba ta ce makaman kare sararin saman kasar sun kakkaɓo makamai masu linzami guda goma sha biyu da ukraine ta cillo kan yankin belgrade 'yan kwanaki bayan da wani harin da ukraine ta kai a yankin ya hallaka mutum 24 sannan ya sa shugaban rasha vladimir putin shan alwashin zafafa hare-hare a jiya talata rasha ta zafafa hare-harenta na makamai masu linzami da suka da suka hallaka akalla mutane biyar sannan kuma suka jikkata mutane 130 a kif da kharkiv kamar yadda jami'an ukraine suka shaida dakarun sojin saman ukraine sun ba da shaidar cewa dakarun rasha sun yi amfani da jirage mara matuka 35 da makamai masu linzami 99 wanda aka harba ta wato wanda aka harba ta sama da kuma kan teku sannan na'urorin kariyar hare-haren saman ukraine sun kakkabo duk jirage mara matukan da kuma makamai masu linzami guda 72 a ƙarshe china ta kara matsa ma taiwan gabanin babban zaben kasar da ake fafatawa mai zafi a zaben kujerun shugaban kasa da 'yan majalisa wanda zai gudana a ranar 13 ga wannan wata na janairu lamarin da ya daɗa ɗaukar hankali akan abin da ake faɗi cewa ba za a iya kaucewa sake haɗa kai da china ba ba tare da wasu matakan soji a yankin wato a yankunan taiwan ba wannan wato wasu masharhanta sun ce yunkurin china ta daɗa matsawa na daɗawa matsawa taiwan ya haƙaƙa dabarun beijing tun fil azal a duk lokutan zaɓe da kuma tsakanin zaɓuka beijing tana amfani da dabarar rarrashi da ladabtarwa domin shawo kan 'yan japan ko kuma ta tursasawa mutane a taiwan a cewar j michael ko babban mai ba da shawara kan lamuran harkokin kasashen ƙetare masu mulkin kama karya na cibiyar international republican institute da ke taiwan ya shaida wa muryar amurka a wata sako da ya aiki don amsa tambayar da aka mishi yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu hukumomin jamhuriyar niger sun umarci kamfanin CNPC na kasar China mai ayyukan man fetur a kasar cewa a nan gaba ya yi magana kai tsaye da masu neman aikin yi a maimakon ya bi ta hanyar kamfanonin dillancin daukar ma'aikata wato Kabinet matakin da kungiyoyin kwadago da na ci gaban matasa ke ganin sa a matsayin wanda zai kawo ƙarshen ci da gumin ma'aikata 'yan Nijar. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaimu Barma ya aiko mana karin bayani. a takardar da ministan man fetur mustapha barke ya tura wa kamfanin man fetur cnpc ya buƙaci shugabannin kamfanin wanda ƙasar china ke da mafi babban kaso na hannun jari su dakatar da tsarin ɗaukar ma'aikata ta hanyar kamfanonin dillanci da ake kira kabine de plasma don ganin a nan gaba an yi komai a ƙarƙashin tsarin ga idan ka ga na baduku a tsakanin ɓangarorin biyu matakin da sakataren haɗakar ƙungiyoyin kwadago ta uspt ibrahim Mamman saliya ke ɗauka a matsayin amsar gwagwarmayar da suka shafa shekaru kanta mu wajen mu ƙungiyoyin ƙwadago kamar abu ne galaba babba muka samu don za ka ga wani za a ba kwantaraji ya ta ya ɗauki ma'aikatu wajen ɗari biyu shi bai ɗoka shi ma ya ta ya ba wani kwantaraji wancan ma har wani ya ta ya ba wani kwantaraji wasu kaman mutanen su ɗaya suke kawa shi manya-manyan masu aikin petrol shinwa in ba su da alaka komi da ma'aikata kuma bai kamata ba kai na adda aikin kuma a ce ma'aikatun nan tamanin bisa ɗari wani bi sayin bisa ɗari duka kai baka san da zaman su ba baka san cikin mi suke wai wani can ka je ka ba kwantaraji ya ɗauko masu. Nijar wace ta fara haƙar man fetur a rijiyoyin Agadam da ke jihar Difa a shekarar 2011 ta ƙaddamar da ayyukan wasu rijiyoyin na daban a ƙauyen Kulele dab da mahaƙar farko a watan Nuwamban 2023. saboda haka ministan a wannan wasiƙa ya ja hankulan shugabannin cnpc su kiyaye dokokin da ke tafiyar da sha'anin kwadago a wannan ƙasa kamar ma'aikata su yanzu babu wani ya zo ya shiga tsakanin su inda za a biyan ma'aikaci jika 500 wani ya zo ya shiga ya amshi 500 in ya ba wani 400 shi ma ta ya cire wani abu ciki tana yawa can ma'aikacin shi 200 ko 250 za su kai waje kaga wannan babu shi kuma wajen ma ɗoka ɗawainiyar ma'aikata in ba su da lahiya harkar kes insu da retret insu yanzu su kamar daga su sai manya-manyan masu ma'aikata za su yi alaka kuma haƙinsu yadda ya kamata zai hutowa. Ɗarajin kare demokuraɗiyya ɗalibi a makarantar demokuraɗiyya nasir na hantsi jori wanda shi ma ke farin ciki da yunkurin na hukumomi na ganin bukatar ɗaukar matakan dakile dukkan wani yunkurin mayar da hannun agogo baya. Mu 'yan wurin kula za mu ci gaba da sa ido za su iya su nemi su sa cin hanci don saboda su kare haƙƙin ɗan Nijar a cikin ƙasanmu. To ya kamata kowa ya kama don saboda a cimma wannan guri. Ya zuwa yanzu ba wani martani daga ɓangaren kamfanin na CNPC. dangantakar aiki a tsakanin ma'aikata 'yan nijar da 'yan kasar china da ke jan ragamar lamuran kamfanin na haɗin gwiwar ƙasashen biyu matsala ce da ake alakantawa da rashin baiwa 'yan nijar dama daidai da takwarorinsu 'yan china daidaito kan albashi da kudaden allowance allowance da dukkan wasu abubuwan kula da rayuwar ma'aikata ko batun samun horo wasu matsaloli ne da a baya kungiyoyin ma'aikata 'yan Nijar suka sha korafi a kansu abinda ake ganin ba zai rasa nasaba da tsarin baiwa dillalai kwangilar daukan ma'aikata ba. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Muni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma za mu leƙa Najeriya. Yayin da mazauna dutse babban birnin jihar Jigawa ke dogara da cibiyoyin samar da ruwa na 'yan kasuwa da rijiyoyin burtsatsai da 'yan siyasa ke samarwa a sassan birnin da kewaye al'umma na bayyana fatan su game da yunkurin gwamnatin jihar na katafaren aikin samar da ruwa na biliyoyin naira wanda aka kirkiro fiye da shekaru ashirin da suka gabata mahmud kwarin na dauke da karin bayani shekaru takwas bayan kirkiro jihar jigawa a shekarar 1991 gwamnatin jihar karkashin jagorancin gwamna samun taraki da bujiro da katafaren aikin samar da ruwa domin wadata dutse da kewaye da zai dace da matsayinta na shalkwata kuma babban birnin jihar. Tun a wancan lokaci ne gwamnatin ta ware makudan miliyoyin naira da nufin cimma wannan buri. Sai dai har zuwa karshen gwamnatin a shekara ta dubu biyu 2007 haka ba ta kai ga cimma ruwa ba. Al'amarin da ya jefa wannan aiki na wadata dutse da ruwan sha cikin jerin ayyukan da gwamna Sula Lami ɗaya gada daga tsohuwar gwamnati. Haka abin ya rinka tafiya daga shekara ta 2007 zuwa 2023. Wannan katafaren aiki na samar da ruwa a dutse bai samu kammala ba, tare da cewa ministan harkokin ruwa na Najeriya tsakanin shekara ta 2015 zuwa 2023 wato Alhaji Suleiman Adamu ɗan jihar Jigawa ne. Sai dai duk da jan kafar da wannan aiki ke yi a iya cewa yanayin kamfan ruwa a dutsen bai munana ba ainin. saboda waiwaitar cibiyoyin samar da ruwa na 'yan kasuwa a cewar malam sani ahmed kazaure guda cikin mazauna birnin dutse musamman duba da yadda aka samu ɗauki daga manyan 'yan siyasa na sanatoci da referef da sauransu akan samu industrial boreholes da ya taimaka wa mutane wurin samun shan ruwa amma dai samun ruwa na gwamnati a ina ganin wannan gaskiyar magana ya yi karanci a ce wannan ruwa ne na gwamnati wanda kowane majidanci zai iya buɗa. famfo a gidan shi ya bi ruwa ya amfani da shi a duk lokacin da yake da buƙata. ya zaka dai gwamnatin jigawa ta yanzu karkashin gwamna umar namadi haɗin gwiwa da gwamnatin tarayyar najeriya sun yi kuro domin wazar da wannan katafaren aiki na samar da ruwa a dutse har ma tawagar daga ma'aikatar ruwa ta tarayya karkashin jagorancin injiniya hussaini habu hassan daraktan harkokin samar da ruwa a birane na ma'aikatar suka ziyarci dutsen a wannan mako duk da cewa an ba mu labari kan cewa jihar ta riga ta yi aiki akan wannan project din har an yi takardu an yi kuɗi an yi komi game da shi to amma mu aikin mu za mu zo mu duba abin da suka yi din sannan kuma mu ma mu zagaya wannan gurare mu gani da idon mu an ce zuwa da kai yafi sako sai mu har hada wayannan bayanai sai mu koma Abuja office mu rubuta report din mu mu tura shugabannin mu su kuma shugabannin su duba in sun amince da wannan report din shikenan kawai abin da ya saura kuma sai a fara aiwatar da aiki insha Allah za a fara bana shi yasa ma tuna kaga an sa shi a budget a ya zama doka to batun yaushe za a karasa sana kuma shi Allah domin shi aiki irin wannan wanda yake babba wanda yake neman kuɗi da yawa yanzu ma budget din bai fito ba musan nawa bane yake ciki zai yi implementation a shi duka implementation waje ko ba zai yi ba gwamna ya bayan da bakin shi ta ya samu shugaban kasa ya rubuta takarda kaga ya nuna alamar gwamna ya sa wannan abun a zuciyar shi ga alama dai mazauna birnin na dutse sun yi maraba da wannan sabon yunkuri wani na murna kuma na ci gaba kuma muna fatan Allah ubangiji ya tabbatar da shi dan gaskiyar lamari a birnin dutse akwai matsalar ruwan sosai sosai amma muna fata Allah sa wani gwamnatin ta ambata ta yi to Allah sa ta tabi din in ka duba misali kamar unguwannin mu kamar su fagoji haka kamar su garu zuwa su marabusa haka gaskiya babu ruwan da yake wadatattun ruwa akalla ba kasar ba ana sai da jarka ɗaya akalla naira arba'in ya zuwa yanzu dai gwamnati ba matakai kai ga fayyace adadin biliyoyin nerar da wannan aiki zai lankwame ba gabanin kammala shi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria a gaida na kwari kafin mu je ga rahotonmu na musamman kudin shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura ya zo zaman lafiya in yake ko a tashi sama lallai shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya zo zaman lafiya in yake ko shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman kan yadda masana da wasu 'yan najeriya ke kallon irin rawar da majalisar ɗinkin duniya ke takawa hassan umar tambuwal Gareka. ɗan 24 ga watan Oktoba na shekarar 1945 kasashen duniya guda hamsin suka taru suka kafa Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin San Francisco, California a ƙasar Amurka bayan yakin duniya na biyu. Majalisar Ɗinkin Duniya mai ƙasashe 193 an kafa ta ne domin samar da zaman lafiya a ƙasashen duniya. Manyan ƙasashe masu kujerun dindindin kuma masu faɗa aji su ne ƙasar Amurka, Rasha, China, faransa da birtaniya yaren da ake amfani da shi wajen muhawara a zauren majalisar ɗinkin duniya su ne larabci turanci faransanci sifaniyanci da rashanci to ko 'yan najeriya sun gamsu da aikace-aikacen majalisar ɗinkin duniya ga ƙasashen duniya sunana alhaji samaila 1000 to ba sai yaki komi ba saboda an ga wannan kasashen da na fada kasa musulmi ne niger mali kasa musulmi ne sudan kasa musulmi ne palestine kasa musulmi ne ana ganin ana fada to amma akwai wasu kasashen da ake fada faɗa waɗanda ba na musulmi ba irin Nicaragua irin su Venezuela da dai sauransu ba ganin cewa ba kasashen musulmi kawai ake faɗa ba a duniya. Amma ta wanda musulmi ta fi yawa duk kuma kuma Amerika ne saboda sai kayan aiki abin da ke so kenan. To yanzu me ya kamata majalisar ɗinkin duniya su yi? Aka mata su yi jara fada sun dena wani jara amma insha Allah Allah sai jara mana. Suna na gaga majalisar ɗinkin duniya akwai suna da tana amfani da suna ne kawai amma aikin da ya kamata ta ba ta yi shi saboda akwai sharuɗoɗi da yawa wanda ya kamata ta tsaya ta bi haƙƙin talakawa da ake cuta a doron duniya. duniya ko kasashen da wasu kasashe ke dannewa ba sa irin ta anan ita dai fulsa da asara da shugabannin kasa duk abin da ake talakan kasa babu ruwanta munan najeriya ai muna da asa da da dunkin duniya ko amma cikin wahalar da yan najeriya suke anan cikin gida takwas don mutumin da ya gudu ba haushi ya bar gidansa ba kasan iyakar shi ba kai ba fulata ne da yan shanu da kaga da an wata sai an raba ka da su kuma wai sunan madasa dunkin duniya nan sannan kuma an hada kabilanci tsakankanin dan arewacin najeriya gaba ɗayan su ko tsakankanin musulmi da kirista a zo a kama kashe kashe kashe waɗannan mutane Allah shi ya kawo su ya hada su guda yayi musulmi ya kirista ko me kake son majalisar ɗinkin duniya ta yi? inda da ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta yi nan. Idan an kai abu ta bincika, in ta bincika an ka gane ga mai laifi komi matsayinsa komi martabarsa a tsaya a yi mishi hukunci. Ai ita majalisar ɗinkin duniya tana da kotun duniya wadda take sau da yawa ma ake kai mutane ƙara kamar masu yin laifin yaƙi, kamar masu yin kisan kiyashi da dai sauran laifuka iri-iri. Haka nan na me yasa ba kai Isra'ila ba shekara saba'in da biyar tana ta kashin Falastinawa. Duk abin da Amurka ba ta so komi kyawun shi ba za a yi shi ba kuma komin munin abu in Amurka tana son shi wallahi sai an yi shi. Kai baka gamsu da aikace-aikacen majalisar ɗinkin duniya ba ga ƙasashen duniya? Wallahi ni ban gansu ba. Sunana Alhaji Abdullahi Akare. A gaskiya hisa billahi ba ta yi aikin da ya kamata ba. Don me yasa na ce ma ba ta yi aikin da ya kamata ba? Ita ce ya kamata ta neman ma jama'ar duniya zaman lafiya gaba ɗaya. Yanzu a gaskiya duniya ma ba ta zaune lafiya. Balle mu Afirka. Mu Afirka mu muka fi kowa rashin zaman lafiya. Sai ka ce ma mu ba ta san da mu ba ma. Saboda ko ina kashe-kashe ake a kwashe mutane a kai jeji a kashe wa'ansu a yi lalata da matan mutane ido na ganin ido majalisar duniya tana ji kuma ta sani ba ce komai ba kamar ana ka gani me ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta yi domin a samu zaman lafiya a sassan duniya ya kamata ta tashi tsaye ta tabbatar da uwa ta. ƙasar duniya gaba ɗaya inda duk abu ya taso to su yi ƙoƙari su shawo kai ne ba cewa wani ba wani kamar isra'ila abin da take wa faladinawa ka san dai iyakacin iyakacin rayuwa ana ɗiba a faladinu kuma safi duk kana ji majalisar ɗinkin duniya na magana wai za a tsagaita buɗe wuta kuma isra'ila tana ci gaba da buɗe wuta ya kamata in ta ce ba ta saurara su masu taso su faɗa ta yadda aka wa iran kira aka wa libya to kamata ita ma a taron mata tunana ne kaila sakiti da su sharu a kele to kafa united Nations yana da amfani tun da dama kafin ma a haife mu ana nan sai dubu da ido ya kawo wannan matsala ka ga wannan kasa ana fada ka ga wannan kasa ana fada shi ya kawo wannan matsala da yake faruwa wuce kasa wasu na ganin cewa kafa majalisar ɗinkin duniya bai yi musu wani abu ba domin har yanzu ana samun rigima da fadace-fadace a kasashen duniya don dai kamar najeriya yanzu a kirkishi ka samu independent kowace kasa a west africa in ba ni ba united ba suka samu nashi bangaren france ma united nation na west africa ya samu nashi ko don ni mutane ya de. misali a nigeria yanzu alamarin da muke bude ido na ba buje su bane to amma yanzu ana cewa babu zaman lahiya musamman a wasu kasashe tsakanin isra'ila da palestino a congo a niger a mali da gini a cikin kurani a cikin bibeli an ce wani karshen duniya ta kusa iri iri abubuwa zamu dinga gani sunana sani ibrahim jega saddaunan bodija mataimakin shugaban izalatul bida wai mutu sunna na jihar wayo haɗin kai haɗin kai ga kowane gyansi yana da muhimmanci saboda haka haɗa majalisar ɗinkin duniya wadda ta haɗa kan ƙasashe haɗin kan yana da muhimmanci kuma ya cancanta bangaren abin da shafi matsala bangaren yankin falisinawa a nan majalisar ɗinkin duniya ta kasa domin hannu muna ganin an danna haƙƙin wasu wanda ba ya musu adalci ba wanda idan akwai adalci to ya kamata a hito da gaggawa domin kare haƙƙin al'umma domin irin hasarorin rayuwa da an kai wanda kuma har yanzu ana cike ba cimma matsaya ba to gaskiya akwai abin damuwa ga kowane mutum akwai kirista da yake nuna bakin ciki ne akan wannan al'amari akwai mara addini ma da yake nuna bakin ciki ne akan wannan al'amari shin kana ganin cewa majalisar ɗinkin duniya ta cimma bukatunta akwai inda da yawa ta kasa amtunin da suke faruwa da ta'addancin da yake faruwa da sauran afirka farkina faso da sauransu da kayan magani wannan hitinar da ake ciki ta isra'ila da na cinu to ina fatan ubangiji Allah ya kare mu kada ta zama yakin duniya na uku sunana Alhaji Isuf Abubakar dan dalili dan a kafa ta dan duniya ta samu zaman lafiya bayan duniya ma gaba daya ta rikice gaba daya ba a samu zaman lafiya ba Allah da sauki amma su da jami'an majalisar ɗinkin duniya suna kai agaji da taimako a kasashe da yawa da ake samun rashin kwanciyar hankali ba ha ganin cewa nan ma ta yi kokari wani iri kokari kana nan lafiyan ka ka nema abu shi da kanka da kanka ka nema ka shi ba shi fi maka sauki ba a ji a kone kada da sauransu sannan a sha a dauko wani abun da kai makana ya ka ba mutum a jo ka siga Allah kana roko wannan yini shine taimako ba gara samu zaman lafiya shi yafi ba yanzu ga shin abubuwan da ke faruwa a Sudan abin da yake faruwa a Syria yanzu ga abin da yana faruwa Niger da su da Gini Giso da sauransu abubuwan da yake faruwa saboda Allah da Annabi ina kwalle da tabiya kudi sabulu yanzu abin da Isra'ila yana yi wa Falasina haba eh, wannan abun ai ta ushe gona da yiri to da a ce ka auna ina kake ganin cewa majalisar ɗaukin duniya ta yi nasara ni kam inda ni ne za a tambaya babu ta Reza tanku ba ba na jami'ar Sokoto masani siyasar duniya. Ba za mu iya cewa kwalliya ta biya kudin sakuru ba ko ba za mu iya cewa ita majalisar dinkin duniya ba ta taka wata rawa. Makasudin wannan kungiya shine ta hana aukuwar fadace-fadace da yake yage tsakanin kasashe da kuma cikin kasashe. An san mata dauruka daban-daban musamman daure da ya kowane dauruka muhimmanci a cikin majalisar dinkin duniya shine ce tsaro na majalisar dinkin duniya wanda shi ke da alhakin tabbatar da tsaro da samar da zaman lafiya a duniya kuma shi ke da alhakin sasantawa tsakanin kasashe masu husuma ko gaba da juna suke kariya ga kasashen da ke da rauni da manyan kasashe su mamaye su su ne ɗaukan matakai na ladatar da kasashen da suka saba ka'idodin zamantakewa ko kuma dokokin kasa da kasa wanda ya shafi zaman lafiya da yaƙe tun lokacin kafa wannan majalisar ɗinkin duniya mun san cewa ta yi ayyuka daban-daban ta kuma shiga tsakani na rikice-rikice daban-daban amma bata hana aukuwar rikice-rikice ba ba bata hana yaƙoƙi wanzuwa a duniya ba. Kuma da yawa da suka shafi dalilai na ciwon kai dalilai kuma na muradu na wayannan kasashe dalilai da suka shafi na bin karfi dalilai shari na rashin jituwa tsakanin su manya-manyan kasashen duniya duk ya haɗu ya fada shi baya wajen ganin cewa ita majalisar ɗinkin duniya kamar da ake kiranta ta ɗinke wuri guda domin samar da zaman lafiya da kuma tabbatar da tsaro a duniya baki ɗaya. Ƙasashen Afirka na farko da suka shiga majalisar ɗinkin duniya su ne Afirka ta kudu, Misira, Ethiopia da Liberia. San Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambol da wannan rahoton yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. ghana chris hilton da ma'aikatansa sun bayyana da rashin jin daɗin su game da munin hali na sassanin black stars abinda ya kusa ta 'yan wasa rashin kyawun filin wasa da baki ɗayan halin sassanin ana kwana goma sha biyu a soma gasar cin kofin afirka na shekara ta 2023 a cote d'ivoire canjin inda an ka shirya sauke sassanin daga afirka ta kudu zuwa cikin gida yanzu ya soma cutarwa a ya jawo kokawan jama'a black stars gana ta soma bude sassanin ta na kwana tara ne a dr kwame chi sports complex inda ta kauci wa shirin farko na yada zango a babba yara sports stadium A ranar Litinin kungiyar kwallon kafar kasar Ghana da Black Stars karkashin jagorancin Coach Chris Captain ta isa birnin Kumasi don soma shirye shiryen ta na gasar cin kofin Afirka. Kungiyar 'yan wasan na Ghana ta samu kyakkyawan tarbo daga masu ya wasan kwallon kafa a Kumasi. 'Yan wasan da sun ka bayyana sun hada da Andre Ayew da Majeda Shimero da Gideon Mensah. da Jojo Walakot da Baba Idris Salisa Abdul Samad da Ali Saidu. Dokin masu sha'awar kwallon dai sai karuwa yake suna zaman jiran isowa muhammad kudus da jordan ayu da inaki williams nan gaba cikin makon manchester united ta yi wani yunkurin cafko mai tsaron gidan lazio da ke saka kwallo a raga ivan providel don ya gurbin andre onana kamar da yadda kaso mekatu ta warwaito cewar united ta fuskanci lazio game da sayan providel mai shekaru 29 dan italiya ya tabbatar da kasa matsayin ɗaya ƙungiyar masu tsaron gida mafi kyau a duniya a siri a cikin watannin takwas da sun wuce yanzu ya zama mai wasa kai da kai wa ƙungiyar kwallon kafar ƙasar italiya sai dai cikin kakan bana ne ya shahara matsayin mai tsaron gida da ke zira kwallo a raga na duniya birmingham city ta yi hannun riga da maneja mawainin Rooney bayan mummunan rawar da ya taka yayin soma manejin din club na midlands Rooney ya maye gurbin tsoho maneja john Ostis cikin watan oktoba amma ya kasa samar da sakamako wa da blues yanzu haka shine ke rike da mummunan tarihi a rukunin bana tare da birmingham inda ya yi nasara biyu cikin wasanni goma sha biyar haka kuma shine sababin club ya yi kasa daga matsayi na shida zuwa matsayi na ashirin a teburin zakaru na lokacin manejinsa a ran biyu ga watan janairu talk sports ta fallasa labarin sallamar ne da wannan muka yi so karshen labaran wasannin radwanan la muktar abbas sajin hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas yanzu kuma ga labarai a takaice to a takaicen Iran ta faɗa a yau Laraba cewa mutane 300 ne suka mutu sannan wasu da dama kuma suka ji raunuka a wata fashewa da ta tarwatsa taron tunawa da zagayowar ranar mutuwar wani shahararren janar ɗin ƙasar wanda ya mutu a wani harin Amurka na jirgi mara matuki a 2020. Isra'ila ta kai wasu farmaki ta sama a yankin zirin Gaza a yau Laraba yayin da sojojin Isra'ila suka ce suna faɗake don tunkarar hare-haren kungiyar mayakan Hezbollah da ke Lebanon. biyo bayan wani harin jirgi mara matuki da ya hallaka wani jami'in hamas a beirut hamas da jami'an tsaro a yankin sun danganta harin da ya kashe saleh al'aruri da wani harin da isra'ila ta kai da wani jirgi mara matuƙi. ma'aikatar tsaron rasha a yau laraba ta ce makaman kare sararin saman kasar sun kakao makamai masu linzami guda goma sha biyu da ukraine ta cillo kan yankin belgrade yan kwanaki bayan da wani harin da ukraine ta kai a yankin ya hallaka mutum 24 sannan ya sa shugaban kasar rasha vladimir putin shan alwashin zafafa hare-hare a jiya talata rasha ta zafafa hare-harenta na makamai masu linzami da suka hallaka akalla mutane biyar sannan kuma suka jikkata mutane 130 a kiev da kharkiv kamar yadda jami'an ukraine suka shaida china ta kara matsa ma taiwan gabanin babban zaben kasar da ake fafatawa mai zafi a zaben kujerun shugaban kasa da 'yan majalisa wanda zai gudana a ranar 13 ga wannan wata na janairu. lamarin da ya daɗa ɗaukar hankali kan abin da ake faɗi cewa ba za a iya kaucewa sake haɗa kai da china ba ba tare da wasu matakan soji a yankunan taiwan ba wasu masharhanta sun ce yunkurin china na daɗa na daɗa matsawa taiwan ya haƙaƙa dabarun beijing tun fil azal a duk lokutan zaɓe da kuma tsakanin zaɓuka beijing tana amfani da dabarar rarrashi da ladabtarwa. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai da Julius Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Karl Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.